A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu kamar yadda muka alkarwarta wa masu sauraronmu muna nan ɗauke da ci gaba da hiranmu da wata fitacciyar lauya da ta gajiya take ganin yau. wato Fatima Ado Muhammad. A wancan mako dai mun ji irin gwagwarmayar da aka fuskanta a bangaren karatu, kama daga karatunta na farko har zuwa yadda aka yi ta zama lauya. A yau ta ci gaba da zayyana mana wasu daga cikin kalubalen karatun da suka haɗar da yadda malamai ke takura musu. Da kuma wani malami da I was aware ni dai gaskiya bai taɓe mun ba wallahi har ya mutu bai taɓe mun ba amma Allah yara students da suka tafa da kudi suka yi addu'a suka mashi addu'a Allah ya bar ya raba shi da duniya and he died. To uh, kin ce an fuskanci kalubale da dama annan matsayin ki na mace shin waɗannan kalubale su suka sai ta kiya kika zama abin da kika zama mm, mm, mm, ai kalubale ma ko a yanzu ana tare da su yanzu wanne ake yi duk da an girma an daɗe a cikin aiki to ai ba za na aiki ko na makaranta ko na aiki na aiki ko na gidan miji ko na ina na aiki eh, a gaskiya ba mu da kalubale yanzu eh. kuma ma gaskiya mu aiki ba mu fuskanci kalubale ba Allah ya sani because mu tun da aka dauke mu aiki we are obedient mm. yanda aka ya mana yanzu ne ne yanzu da suke aikin da sai ka gani al'amarin abin tsoro ma mm. kullum sai muna addu'a to tunda mun kusa dai an kau gagara Allah ka raba mu da aiki lafiya mm. because yanzu na ga abin ido a ya bude <laughs> ido ya bude kamar Allah ya ga gaskiya ko yanzu mode of dress na yaran da za su so you have to be decent you have to be presentable to ai a lawyer is everything but not a fool to za ki ga dressing inda wani yaran zai zo miki sai kin ce mishi ka tafi gida ka je ka cire kayan ka wanda mu an koya mana na gani a cikin office wani office ana shan taba i am asthmatic har abin ya fara damuna ba office na bane na fita na samu da office i complained nace saboda me ayaya a zan yi masu query shan taba a office kin ga aiki ai ya kare oh, oh. wani irin kira zaki wa mata musamman matasa akan ilimi to ai yaran ne yanzu bana jin za su ilimin irin yadda muke yi a'a to aikin ga karatu ma satar ansa ake ba su yi yaro zai fita da certificate din zati yi ka no defend kenan muna da sauran da in Allah ya yadda yara na za su rubuta SSE duka da bulala nake ku tashi za ku karatu saboda muna ga yawon karatun SSE muciji ya sha bi ta kan kafafuwan mu mm. a yi light off a tura mu dole cikin daji sai mu tafi neman pole da take da fitila a nan za mu tsaya menene bai biyo mu ba da gudu karatun SSE yara na na karatun SSE duka nake yi sai su ce min mm, mama wai ashe I paid for it tun da private school suke yi mm. wai wannan ko miracle center so makarantar su za su jaraba dan Allah dan annabi yaya yaro zai defend certificate tun da yaro ya sa ransa so wa'ina ne ke wai su ne fa soft of tomorrow yaro kuma university zai je university ba a satar ansa yanda aka yi orientin din su wai tun da yan kudu na yi tun tun mu ma yan arewa sai mu zo yara sun daina karatu kina kalan da yadda ake jarrabawa so yaran ba su iya karatun ba ma kuma suna ganin shi stressful ni shawarar da zan ba wa matasa karatun na is the only way out gaskiya ni dai to me because it's the only legacy it's the only jari da zaka bar wa yaro eh, eh. in ka bar mashi kuɗi ma maybe ya tamfar da shi in ya lallata ma ka mutu addu'a ba zai maka ba mm. wata kuma wasu ma zo su kwashe kuɗin su cinye shi ba tare da ya samu ba kin gani so at the end dai karatun shine ba gara ba zago kuma dai kowa ya ai an gani ga na gaba akan ga ruwa you'll be contented and happy once you are educated yawa bari education na mace ko an ce to educate a man is to educate an individual <laughs> <laughs> wa in ka ba wa namiji da namiji karatu kamar single individual ka ba amma if you educate a woman It's the whole nation. Mm-hmm. To madalla. Barista ta ce lokaci yayi da matasa za su farga a cewarta a yanzu tun daga tushe matasa ke sanya algus a harkar karatu inda ɗalibai suke rija'a ga wani abu da suke cewa miracle centers inda ake ba su satar amsa tun kafin a shiga jami'a. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.